radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirshirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirshirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan namu koyi harshen Farsanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 408 da suka gabata rana ranar irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1616 william shakespeare kwararren marubuci kuma dan wasan kwaikwayo dan kasar ingila ya rasu an haifi william a shekara ta 1564 sannan ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi sannan kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasannin kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama a lokacin rayuwarsa waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafin nan na hamlet da kuma littafin nan na larsha and romeo and juliet daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilu a kowace shekara ta zama ranar littafi da kuma marubuta ta duniya hukumar ta zaɓi wannan rana ce domin tar da mutane karatun littafi da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta buga littafai masu mahimmanci waɗanda suka rubuta bisa la'akari da yadda ake saka littafai waɗanda aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafukan yanar gizo a halin yanzu samun littafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu musamman ma littafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatu littafai ta hanyar yanar gizo ya fi yawa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a kasashe da suka samu ci gaba a fagage na na'urori na zamani.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 Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. hafsan sojan sudan abdul fatah al-burhan ya yi kiran da a gudanar da tattaunawa domin samar da zaman lafiya a kasar yayin da ake ci gaba da goza fada iran ta ce za ci gaba da goyon bayan al'ummar palestinu a dukkan fagage kasar benin ta ce za ta ɗibi samari domin taimakawa sojojin kasar yaƙi da ta'addanci to yanzu ga cikakkun labaran babban hafsan sojin sudan abdul fattah al-burhan ya yi kira da a gudanar da tattaunawa domin samar da zaman lafiya a kasar yayin da ake ci gaba da gwabza fada da dakarun kai daukin gaggawa na rsf a wata hira da yi da tashar talabijin ta al-arabiya al-burhan ya ce babban wanda ya yi rashin nasara a wannan yaƙi shine al'ummar sudan dole ne kuma a cewarsa dukkaninmu mu zauna a matsayinmu na 'yan sudan don nemo hanyar da ta dace ga rayuwa fada tsakanin sojoji da rsf ya barke ne mako guda da ya gabata a sudan inda akalla mutane 413 suka rasa rayukansu yayin da wasu 3,551 suka jikata a cewar hukumar lafiya ta duniya tun da farko dai a ranar asabar alburhan ya ce sojoji na haɗa kai da kasashen da abin ya shafa don taimakawa wajen kwashe 'yan kasashen waje yayin da ake ci gaba da harbe-harbe a birnin hartum duk kuwa da alkawuran da bangarorin da ke gaba da juna suka ɗauka na tsagaita buɗe wuta a lokacin bukukuwan sallah na kwanaki uku kafin haka dai shugaban dakarun na rsf muhammad hamdan dagulo wanda aka fi sani da hemeti ya ce ya jaddada aniyarsa ta tsagaita buɗe wuta a wata tattaunawa da ya yi da ministar harkokin wajen faransa catherine colonna ya ce ya tattauna da ministar harkokin wajen kasar ta faransa domin a samu saukin kwashe 'yan kasashen waje iran ta ce za ta ci gaba da bayar da karin goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma gwagwarmayar da suke yi na 'yantar da yankunan da aka mamaye da kuma kafa gwamnati mai cin gashin kanta mai alkudus a matsayin babban birninta ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ne ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar tare da babban sakataren kungiyar gwagwarmayar islama ta islamic jihad inda ya taya shi murnar sallah ta idil fitr ta ƙarshen watan ramadan hakanan kuma yayin da yake ishara da jawabin idil fitr na jagoran juyin juhal musulunci ayatollah sayyid alhamenei dangane da palestino babban jami'in diplomasiyar na iran ya jaddada mahimmancin koma bayan da 'yan sahayoniya 'yan mamaya ke ci gaba da samu a nasa bangare shugaban kungiyar ta islamic jihad ya bayyana cewa dukkanin al'ummar palestino da kungiyoyinsu sun dukufa wajen gwagwarmaya ta 'yantar da masallacin alkudus sannan ya kuma ya ba da irin goyon bayan da iran take ci gaba da baiwa al'ummar palestinu da ake zalunta gwamnatin jamhuriyar benin ta sanar da shirin daukar samari dubu biyar da za su taimaka wa jami'an tsaronta kare iyakokin kasar na arewa waɗanda ke fuskantar barazanar mayaka masu ikirari da sunan jihadi a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnatin benin wilfred hunbeji ya fitar ya ce bayan samun horo na asali za a tura sabbin waɗanda aka ɗauka masu tsakanin shekaru 18 zuwa 30 tare da sojojin ƙasar domin yaƙi da ta'addanci a ziyarar da shugaban ƙasar wanda paul kagame ya kai birnin kotonu ne a tsakiyar watan afrilu nan shugaban ƙasar benin patrice talon ya amince cewa ƙasar benin na fuskantar matsalar rashin tsaro da ke barazana wa yankin sahel baya ga benin dai ƙasashen ivory da ghana da kuma togo na fuskantar barazana daga mayakan kungiyar is da kuma alka'ida waɗanda suka yi kaka gida a iyakokin niger da kuma burkina faso kasar benin dai ta ce 'yan ta'adda sun yi mata kuse kusan ashirin daga kan iyakarta tun daga shekarar 2021 to kuma ta sha fama da harare a kan iyakarta da ke arewacin kasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marila bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin mu koyi harshen farasanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma kasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu ji ga wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می روید کو زاکو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن احواز مرکز چیبیا پس فردا جیبی ما می رویم مو پی زمان لوکچی خوب میکو شما انتخاب کردید کو کنزبا زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده ی تابستان لوکچن بزره هوا اسکا بسیار دیوا گرم میزاپی راهنما مینون هنیا تور تاوگر شایق اتاوا او گفت شیا چی دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسه لابد با مکوا خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جراغ روا بندر امام خمینی تشر جرگه روا تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید ku za ku ziyarci? Khaili. Sosai. Man daram. Ni ina son. Man mibinam. Ni ina ganin. Man daram bebinam. Ni ina son in ga. Sahel. So گپر هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنی نه زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی این از قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی سو sosai شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از ونی بنگری دگا آنها بوده اند su suka kasance. ta da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri masu ne bula Sadu ke muku fata alheri a tarbe mu shirinmu na gaba. To shirin mu koyi harshen Farsanci kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa to a yau shirin namu ya gato muku nasir abdullahi a cikin wannan waƙa da gabatar mana da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar. از همین روزای گم شده یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در بدر تو همین دقیقه های نیمه جون تو میای میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه همین شبای بی تو بی سهر تو میای ستاره در به در نشه تو میای آینه آروم بگیره شب عاشقان با گریه سر نشه تو که بودنت امید زندگی تو که دیدنت دلیل بودنه از تو گفتن اسم و رسم عاشقا از تو خوندن همه عشق منه از تو خوندن همه عشق منه ریز عشق و آینه تو رو گم نکرده پیدا تو همین روزای بی تو بینشون تو همین ثانیه های در بدن تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون Nasir Abdullahi a gaishe ka da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da aka gabatar. To masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗibar mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da na nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. از آسمانت ماتم ببارد هر آسه بی تو ماندنم ادامه Killer and business. خموش و تار بیاورد suna kuma da wani neman kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokaci ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. thank you